فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سونا مسلاشا مقدر المناء مسلاشا barkan mu da sake saduwa a wannan gari a wannan jiha ta kaduna a wannan masallaci na almanar a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar daren lahadi yau 26 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 27 da shida ga watan 11 miladiya ta 2016 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya ba mu damar haduwa a wannan guri a irin wannan lokaci ba don komai ba sai don mu tattauna wani abu da ya shafi addininmu ya shafi rayuwar mu ya shafi makomar mu gaba daya a matashiyar wannan zama namu insha Allahu kamar yadda dr muhammad tukur ya fada za mu yi magana akan darajar ilimi ko mahimmancin ilimi da ma'abotansa sannan za mu yi tsokaci akan haɗarin auka wa malamai ko cin zarafinsu ko cin mutuncinsu me yake jawo haka kuma me haɗarin yin haka ba mu da buƙatar dogon bayani akan mahimmancin ilimi da falalarsa da falalar ma'abotansa domin wani wani abu ne wanda an sha faɗa an sha nanatawa an sha yin laftoci da hudubobi da bayanai akai-akai akan wannan kowa ya san irin darajar da Allah subhanahu ya keɓance masu ilimi da ita musamman waɗanda Allah subhanahu ya ilimantar da su littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya ba su fahimtar addini ya ba su fahimtar alkur'ani ya fifita su da wannan akan sauran muminai a kowane zamani suke a kuma kowane lokaci suke Allah ya ɗaukaka su da ilimi ya yi musu ado da haƙuri da juriya ta hanyar su ne ake gane halal ake gane haram ta hanyar su ne ake iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar su ne ake bambance tsakanin abu mai cutarwa da wanda yake mai amfani ta hanyar su ake gane abu mai kyau da mummuna falalarsu tana da girma kwarai da gaske domin su ne magadan annabawa su ne kuma waɗanda suke ababen faranta rai a gurin masoya Allah zama da su yana ba da wato akan fa'idanta da hikima da ilimi mai yawa ayyukansu sukan tsawatarwa waɗanda suke cikin gafala da rafkanwa suna da daraja ƙwarai da gaske fiye da waɗanda suka keɓance kansu domin bautar Allah kaɗai ba tare da yada ilimi ba rayuwarsu ganima ce mutuwarsu kuma musiba ce suna tunar daga falalle suna ilmantar da jahili ba a tunanin a ga wani sharri ta ɓangarensu sai ma dai a ga abin da zai kashe sharri zai kawar da sharri ta ɓangarensu wannan kaɗan daga cikin maganar da ainihin al'ajurri ne yake faɗa a cikin littafin sa akhlaqul ulama wanda ya rubuta shi domin ya bayyana irin halayya da ɗabi'u na malamai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajar su ayoyi da dama a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma hadisai masu yawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi bayanin darajar malamai kaɗan daga cikin wannan ba tare da tsawaitawa ba akwai faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur lalle kadai masu tsoronsa tsoro na girmamawa daga cikin bayansa su ne malamai lalle Allah gagara ba ne ko mai gafara wato waɗanda suka san shi sani na hakika suka san sifofinsa da girmansa da girman ikonsa da faffaɗar rahamarsa da ainihin tsaurar ukubarsa waɗannan su ne suke halarto da girmansa a cikin zuciyarsu a cikin zukatansu kuma suna jin tsoronsa wannan shine ma'anar inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ayoyi guda biyu suna nuna cewa malamai su suka fi kowa su cancantar sifa ta khairul bariya waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai waɗannan su ne mafifitar halitta wato mafi fita a cikin halittu ubangiji ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an sai ce zalika liman khashiya rabbah wannan sakamako ne na wanda ya ji tsoron ubangijinsa kuma sai ya sifanta su da cewa su ne masu jin tsoronsa inda ma yaksha Allah min ibadihi al-ulama idan ka hada waɗannan ayoyi guda biyu sai su hukunta maka cewa ashe malamai su ne suka cancanci wannan suna na khairul bariya kamar yadda ibnu jama'a yake faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayinsu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka ko zai ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da wasu darajoji sannan zai ɗaukaka malamai daga cikin muminai da wasu darajojin na musamman saboda haka suna cikin muminai sun samu ɗaukaka ta darajar imaninsu sannan kuma suka ƙara samun wata ɗaukakar daraja ɗin a dalilin iliminsu su ake komawa gare su yayin da wani abu ya rikici ake buƙatar a san hukuncinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana yayin da ba ku sani ba su suka fi kowa sanin abin da yake alkhairi ne saka sun san mabudan alkhairi kuma sun san makullan sharri qala alladhina qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu allahi khairun liman amana wa 'amila salihan wa la yuqaha illa as-sabirun Allah subhanahu wata'ala yake cewa masu ilimi suka ce lalle al-khizya da mummunan sakamako a yau ya tabbata ne ga kafirai sannan a wata ayar ubangiji ya ce wa qala allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi yayin da 'yan duniya suke ruduwa da abin da suka gani tare da tsaruna na kawace-kawacen duniya da dukiya wanda ya bude musu ido har suke cewa ina ma ya laita lana ya karu utiya qarun innahu lazu hazzin azim ina ma mu ma mu samu irin dukiyar da karu da ya samu mu ma mu fanta ma mu sheka aya kamar yadda karu da yake yi lalle karu da ya more sai Allah ya ce mana sai waɗanda Allah ya ba su ilimi sai suka ce wailakum kai can ku sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan sakamakon da Allah sakamakon da Allah ya tanada ga wanda ya yi imani kuma ya aiki na kwarai shi ya ta alkhairi ba wannan abin da kuke gani na duniyanci tare da karuna ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance su da bayar da shaida akan abin da yake mafi girma daga cikin dukkan wani abin da Allah ya farlanta bayansa shine tauhidi Allah ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya shaida da mala'iku da waɗanda aka ba su ilimi tsaye da adalci la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi al azizul hakim hakim garaba dau wanda yake mai gwani mai hikima a ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada ya ce a karkashin wannan ayar kadai za a iya fitar da falala goma ta fuska goma na malamai a ƙarƙashin wannan ayar ita kadai ya ce na farko dai Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe su su zama su ne masu ba da shaida ba sauran mutane ba su ya zaɓa su ba da shaida akan abin da yake tauhidi na biyu kuma ya haɗa shaidar su da shaidarsa na uku ya haɗa shaidar su tare da shaidar mala'iku sannan na hudu a cikin haɗa shaidar su ko kuma sanya su su zama shi shaida akwai tsarkake su da cewa su adalai ne domin ba a kafa shaida da wanda ba adali ba ashe da Allah ya zaɓe su su zama masu ba da shaida wannan yana nuna cewa su adalai ne bayan wannan Allah ya sifanta su da cewa masu ilimi ne shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi ya ya sifanta su da cewa abota ilimi ne wannan yana nuna kebance su da wannan ilimi sannan ubangiji subhanahu wataala na shida ya kafa shaidar da kansa wanda shine mafi girman mai bada shaida sannan ya zaɓi zaɓaɓɓu daga cikin halittunsa su ne mala'ikunsa sannan kuma ya haɗo da malamai daga cikin bayansa wannan kaɗai ya isa ya nuna maka falalar da masu ilimi suke da ita sannan na bakwai ya sa su su zama shaida a kan wani abin da ya fi komai girma da daraja shine tauhidi shahid annahu la ilaha illahuwa la ilaha illahuwa shine tauhidi Allah subhanahu da bauta wanda wanda shi ya fi komai girma a cikin dukkan abin da Allah ya umarci dan adam da aikata shi to kaga wannan ma yana nuna girman su domin abu mai girma ana so a samu shaida mai girma ashe tunda aka zaɓe su su zama masu ba da shaida akan wannan abu mai girma dalili ne da yake nuna cewa su ma masu girma ne na takwas ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shaidar su ta zama hujja ga waɗanda suke inkarin ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala zama a matsayin dalili da hujja wacce suke nuna tauhidin ubangiji subhanahu wata'ala abu na tara ubangiji subhanahu wata'ala ya ware wato ya ya ya dayanta fi'ili bai maimaita fi'ili ba fi'ilin da ya jingina wa kansa na shaida shi ya jingina mala'iku shi ya jingina malamai yace shahidallahu ce annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi ba a sake cewa wa shahida ulul ilmi ba sai suka zama gaba daya ya dunkule su a karkashin fi'ilin da yake shine fi'ilin shaidarsa wannan ita ma alama ce da take nuna cewa akwai wato karfar alaka tsakanin shaidar da za su ke bayarwa akan ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala da shaidar da Allah subhanahu wata'ala da mala'ikansu suke bayarwa sannan na hudu ah, na goma karkashin wannan ayar Allah subhanahu ta'ala ya sanya su su zama masu bayar da haƙƙinsa a wajen bayinsa ta hanyar wannan shaida saboda haka yayin da suka ba da shaida akan abin da yake mafi girma shine tauhidi wannan shaidar kuma abin da aka ba da shaida akan su shine tauhidi ya tabbata wanda ya zama wajibi ga sauran halitta su yadda da abin da suka ba da shaida akan su shine tauhidi to wannan yana nuna cewa dukkan wani wanda zai yi imani da Allah ya yi imani da ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bayar da shaida da ainihin malamai suka yi za su samu kamasho mai girma a ƙarƙashin wannan domin sun samu wato ya samu imani da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da ɗayan tashi wajen bauta saboda shaidar da Allah ya bayar da mala'ikunsa da kuma malamai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar da misalai da dama a cikin alkur'ani iri-iri ya ce to waɗannan misalai da yake bayarwa babu masu fahimta su sai masu ilimi wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa alalimun waɗannan misalai ne da muke bayarwa mutane ba kuma masu fahimta su sai masu ilimi ayoyi da dama waɗanda ba za mu tsaya a su ba wanda kun san su suna da yawa littafin miftahu darus sa'ada na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cike yake fal da bayanin hujjoji na ayoyin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi da maganganun magabata da kuma <coughs> ainihin hujjoji na hankali waɗanda suke nuna falalar malamai ya ishe su falala ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ba za su taɓa zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna inna ma yatadhakkaru ulul albab kace masu ilimi da wanda ba su da ilimi za su taba zama daidai ba za su zama daidai ba ba za su taba zama daidai ba sai idan har zai yi a daidaita duhun dare da hasken rana ko zai yi a daidaita duhu da haske ko in zai yi a daidaita ruwa da wuta in waɗannan abubuwa za su daidaita to kenan zai yi a daidaita mai ilimi da wanda ba shi da ilimi hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nuna falalar ilimi da neman sa kamar hadisin da imam abu dawud da tirmizi imam ahmad da abu dawud da tirmizi suka ruwaito hadisin abu darda wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna wa inna almalaikata latad'u ajnihataha li talib alilm ridan bima yasna wa innahu la yastaghfiru lil alim من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العامل كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي وأن دكي يكام هنير نيما إلمي ويكام هنير زواء الجنة zuwa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai hore masa hanyar shiga aljanna sannan annabi yace lalle mala'iku na sanya fukafukan su akan hanyar mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake aikatawa wato wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku za su rika tawalu ga neman ilimi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin za su sanya fuka-fukan nasu yayin da mai neman ilimi ya fita hanyarsa ta zuwa neman ilimi mala'iku za su shimfiɗa masa fukafukansu wannan a ɗauke shi a zahirinsa a gurin wani wasu malamai suka ce a bar shi a zahirinsa har ma daga cikin wasu irin masu izgili ɗin nan da ya ji ana karanta wannan hadisi sai ya sako sai ya ce to shi kuwa zai nuna wa mala'ikun sai ya sako takalmi karkashin takalmin sai ya sanya kusoshi sai ya taho wai zai tattaka kafakan mala'iku karshe kafafuwansa suka bushe suka sandare suka shanye wanzuwarsu a cikin al'umma shine zaman lafiyar al'umma yayin da aka ce babu malamai sun kare a cikin al'umma to al'umma ta shiga cikin ɗirkaniya da baragada da har magagiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisinsa wanda imamul bukhari ya rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha la yanzi'u al-ilma ba'da an ataqumuhu intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma qabd al-ulama ma qabd al-ulama bi'ilmihim fayabqa nasun juhal yustaftuna fayuftuna bi ra'yihim fayudilluna wa yadillun annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah baya karbe ilimi da karfi bayan ya ba ku shi baya kwace shi kawai kawai gari baka da ilimi bayan da kana da shi a'a yana karba ilimi ne ta hanyar karbar rayukan malamai har sai zan babu sauran malamai sun kare sai mutane su rika shugabantar da jahilai a kansu jahilan nan kuma a rika yi musu fatawa ta addini suna ba da fatawa da jahilcin su batar su masu bace babu abin da zai wanzu bayan mutuwar dan adam ya ci gaba da wanzuwa yana samun lada kamar ilimi yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya bar shi a bayansa to zai ci gaba da samun kamashinsa na lada nabi yana cewa idza mata al-insan kafa amaluhu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi a waladin salih a waladin salih yad'u lahu idan mutum dan adam ya mutu aikinsa gaba ɗaya zai tsaya zai dakata sai abu uku sadakar da ya mai gudana to ya bar wani abu na sadaka na wakafi wanda aka ci gaba da amfanuwa da shi zai ci gaba da samun kamashin wannan ko kuma ilimin da ya yada wanda ake amfanuwa da shi ko kuma ya bar yaron da wa tarbiya yaron yana masa addu'a to kaga ilimi yana daga cikin abin da zai wanzu bayan mutum majalisul ulama mahfufatun bil mala'ika duk inda aka ce guri ne na ilimi kamar irin wannan guri da muke zaune a cikinsa to mala'iku ne ke zagaye da mu sannan rahamar Allah ce ke lullube mu nutsuwa ce ke sauka gare mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده <coughs> النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب سند وسمتاني ذات هدوء ونتاكي لك شكين أكونا الله kamar nan gurin da muka yi wannan haɗuwa. muna fatan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ya tabbata a wannan guri namu ce wato suna karanta littafin Allah suna bitar sa a tsakanin su face nutsuwa ta sauka gare su rama ta lullube su sannan kuma mala'iku sun kewaye su sannan ubangiji su wata ala ya ambace su a wajen mala'ikun da ke tare da shi hadisi ne sahihi daga abu huraira imam muslim ya fitar da shi maganganu da dama na magabata suna tabbatar da darajar malamai maimun ibn mihran yana cewa inna ma matsala al'alim fil baladi ka matsala ainihin azbatin fil balad misalin malami a gari kamar misalin idan ruwa ne marmaro mai daɗin sha a gari wato kamar ruwan da 'yan garin suke sha ne amfanin ruwa sananne ne ga kowa babu wani abin da zai rayu matukar mai rai ne sai da ruwa to haka malami yake a cikin al'umma saboda haka ilimi rayuwa ce ga zukata al'ilmu fihi hayatun lil qulubi kama tahya al biladu idza ma al yadda garuruwa ke rayuwa yayin da ruwan sama ya sauka a samu amfanin gona a samu abinci to haka nan shi ma ilimi ke raya zukata abdullahi ibn wahab yana cewa na ji al sauri yana cewa al-hasanatu fi dunya da Allah subhanahu wa ta'ala kita rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana yace al fi duniya ar at-tayyib wal-ilmu wal-hasanatu fil akhirati al-janna wato addu'ar da muminai suke yi cewa ya ubangiji ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira yace to mai kyau a duniya shine a baka arziki na halal kuma a baka ilimi sannan mai kyau a lahira a baka aljanna wato anan yana so <coughs> ya bayyana mana cewa babu wani abu da zaka samu mai kyau a duniya da ya kai ka samu ilimi ka samu arziki na halal in ka samu wannan ka gama samun komai kamar yadda a lahira ololuwar abin da za ka samu shine gidan aljanna da abin da zai biyo bayan wannan alhassan albasri shi ma wajen fassara wannan aya rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana yace alhasanatu fid duniya alilm wal ibada wal hasanatu fil akhirati aljanna hasana a duniya ita ce Allah ya baka ilimi ya baka damar bauta masa sannan hasana a lahira shine Allah ya baka aljanna wannan kaɗan daga cikin falalan malamai domin falalan ilimi da ma'abotansa domin in muka ce za mu zauna ko wannan kaɗai ya ishi mu yi ainihin laccoci ba lacca ɗaya ba to amma abu ne da an saba ji falalar masu ilimi da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi suwa ake nufi da al'ulama malamai malami shine wanda ya san littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake fahimtar ma'anonin alkur'ani yake fahimtar hukunce-hukuncensu ya san maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da limaman shiriya ya san abinda suka faɗa na ilimi yake kuma auna maganganunsu bisa hasken wahayi guda biyu alkur'ani da sunna da kuma ƙa'idoji na kafa dalilai waɗanda malamai suka yi ittifaki a kansu ƙa'idoji na hadisi ƙa'idoji na fikhu ƙa'idoji na al-lughatil arabiyya wato harshen larabci yake tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala waɗanda sukan bayyana a maganganunsa da ayyukansa da halayensa da ɗabi'unsa da mu'amalarsa yake bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amuransa yake fifita sunnarsa akan dukkan wani ra'ayi sannan yake girmama sauran malamai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi malamai na Allah waɗanda su ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗar falalarsu su ne wanda har kullum yusi'una dhanna bi anfusihim wa yuhsinuna dhanna bi man salafa min al-ulama sukan muna da zato ga kansu amma sukan kyautata zato ga malaman da suka gabace su sukan yadda da cewa malaman farko suna da falala sama da waɗanda suka zo bayansu sukan yarda da cewa duk irin ƙoƙarin da za su yi ba za su kai malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su kai malaman tabi'ai ba ko malaman shiriya sukan yi imani da wannan sukan kuma tabbatar da shi a aikace abu hanifa rahimahullahu ta'ala wata rana an tambaye shi game da alkama da alaswat tun biyu daga cikin malamansa aka ce da alkama ibn yazid an-nakhai da aswad ibn yazid wane ne cikin su yafi falala yafi daraja abu hanifa sai yace wallahi ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum fa kayfa nufaddilahum bayn nufaddilu bainahum mu mu su wane ne hadda zamu rika tattauna waɗannan malamai waye fi wani ballantana mu fifita wani akan su ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani alayhi rahmatullah ya kasance duk sanda aka ambaci halayen malamai magabata yakan ce la ta'ridanna bi zikrina ma'a zikrihim laysa sahihu idza masha kal mub'adi in ana maganar magabatanmu ku daina kawo maganar mu babu sai yadda za a yi a daidaita mai tafiya da kafafuwansa biyu da wanda yake gurgu a zaune ba za su zama ɗaya ba saboda haka ba sa ɗaukan kansu da wani matsayi ba sa tsarkake kansu ba sa girman kai ga kowa kullum kwaɗayin su lahira da gidan lahira kullum ƙoƙari suke su fahimci addininsu su bauta wa ubangijinsu alhassanul basri yana cewa malami na allah shine wanda baya yin hassada ga wanda yake sama da shi baya rena wanda yake ƙasa da shi yana koyar da ilimin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi fi sabilillah ce wannan shine malami na Allah malami na Allah shine wanda ganinsa da zama da shi zai kara wa gafalalle tuna Allah subhanahu ta'ala zai kara masa tsoron Allah zai kara masa tawalu'u saboda haka ilimin su ba jan su yake zuwa ga duniya ba ilimin su yana musu jagora ne zuwa ga lahira ilimin su yana sa su suna gujewa kyalekyalen duniya suna gujewa ainihin fankama da girman kai suna gujewa shugabanci da nuna isa suna gujewa wani yabo wanda yake na bambadanci iliminsu yakan kara musu tsoron Allah a koda yaushe kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su idan kuwa da har za su kai wani matsayi na shahara na suna ba zai sa su girman kai ba sai dai ya ƙara sa musu tsoron Allah suna za su rika tsammanin ko wannan istiraji ne ubangiji yake musu talala ne ya ga cewa ya za su yi da ba a san su ba an san su shi yasa imam ahmad alaihi rahmatullah lokacin da sunansa ya bayyana ya fantsama ya yaɗu kowa ya san shi ba'da al-mihna bayan jarrabar da aka yi masa Allah subhanahu taala ya bashi sabati ya tsare masa imaninsa nan da nan sunansa ya cika ya fantsama ya shiga ko'ina a duniya sai ya kasance mai yawan tsoro kuma ko ta lalace ubangiji yake masa baka wannan bai sa ya saki jiki ba ya ɗauka cewa sai shi mai ilimi ba za ka same shi yana da'awar shi ne mai ilimi ba ko yana yi wa wani alfahari da wannan ko yana jingina wani zuwa ga jahilci ba za ka same shi mai jingina wani zuwa ga jahilci ba sai dai yayin da wani ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana shi in ka ji yayi magana to yana yin magana ne don ya nuna fushinsa na cewa an saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi sallama ba wai dan shi an saba masa ba wannan shine alamomi na malami na Allah su ne al'ulama'un rabbaniyuna da Allah subhanahu wata'ala ya ce walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tajrusun ku zama malamai na Allah saboda abin da ya kasance kuna karantarwa na littafi da kuma abin da kuke karanta kuma to wannan su ne rabbaniyuna su ne suka yi karanci yau a duniya su suka yi karanci a duniya duk sanda wani al'alimin rabbani aka ce babu shi to da wuya kuma kaga cewa an samu wani makofinsa haka suke ta karewa ɗaiɗaiku ne a duniya amma a gefe guda akwai masu da'awar ilimi su kuma suna nan da yawa waɗannan kuma kullum karuwa suke kullum ba raguwa suke ba sai dai su ta karuwa domin wanda ita ce alamar matsowar alkiyama din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin al'alamatu sughra na matsowar alkiyama an yurfa al'ilm a ɗauke ilimi a ɗauke ilimi jahilci yi yawa kamar yadda wancan hadisi da muka karanta na Abdullahi ibn amur ibn al-As hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sauraka ana ƙara gaba ad'iya'ul ilmi suna ƙara yawa masu da'awa ta cewa su ne malamai saboda haka sifar su ta ce sifa ta takabburanci girman kai da azawu da alfakru kullum inda ka gansu suna nuna sun isa suna alfahari suna neman ɗaukaka da iliminsu suna kokawa da neman duniya da iliminsu suna yin ilimi don su yi jayayya don su yi musu don su yi ƙuri don su nuna ƙwanji ba wai suna yi ba ne don su karantar da al'umma kamar yadda Allah ce bima kuntum tu'allimun alkitab wataƙila su nuna sanin Allah su nuna bijirewa duniya amma don su tallata kansu ba wai dan abin daga zuciya yake ba a dan su tallata kansu su samu kyakkyawan yabo na mutane su samu wata ɗaukaka ta duniya da girmamawa a gurin mutane Wataƙila ma wani daga cikin su yi da'awar walittaka ya nuna wa mutane shi fa waliyi ne shi fa ne masoyin Allah shi Allah yake so ya nuna wa mutane shi mustajabu da'awa ne Addu'a addu'arsa kamar wato yankan takobi take don haka a yanzu a rika kawo masa hasafi yana addu'a saboda shi Allah yana son shi yana karɓar addu'arsa sauraka ya nuna walittaka ya nuna karama yana da karamomi kullum ya rika ziga kansa da wannan irin yadda ahalul kitabi suka yi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum kamar yadda a tarihi muka ga irin wannan cikin alkaramita da albatuniya waɗanda suka fito suna fitowa da riga ta tsoron Allah kaga ɗayansu kullum yana cikin azumi kullum cikin kiyamun laili ba don kowarin ya ribaci zukatan mutane ƙarshe ya dawo ya nuna musu cewa shi nan yana samu saƙonsa ne daga Allah kuma zai iya halatta musu abinda Allah ya haramta musu zai iya haramta musu abinda Allah ya halatta musu to waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin waɗanda suke iliminsu na ƙarya ne ilimi ne na bogi na jabu suna girman kai ba sa karɓar gaskiya ba sa karɓar nasiha idan an gaya musu gaskiya ba za su karɓe ta ba matuƙar ko kuma musamman ma ya kasance sun zama masu faɗar wani abu aka santa ne lokaci ɗaya a zo a nuna musu kuskurensu to a lokacin sai dai wato duk abin da zai faru ya faru amma ba za su saki layin da suke kai ba ƙofofin riya a buɗe suke a gurinsu saunaka ayyukansu kullum nuna riya suke abinda suke bukata kullum bambadanci da ziga abinda ba wannan ba ba sa bukatarsa to wani duk alamomi ne na adiya'ul ilm waɗanda suke da'awar ilimi alhalin sun yi nesa da ilimi ibn rajab alhambali a cikin ta fadlu ilmi salaf ala ilmin khalaf yana littafi da ya magana falalar ilimin magabata a kan ilimin da waɗanda suka zo 'yan baya-baya ya nuna bambance-bambance tsakanin malamai na Allah malamai magabata da kuma waɗanda suka zo daga baya ɗayansu yana ganin cewa saboda abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa na ainihin baki abin magana zai iya zama cikin mutane ya yi ta taɗi ya yi ta hira ya yi ta misalai sai ya cewa ilimin da Allah ya bashi ma ya fi na waɗanda ya gabace suka gabace shi yana zaton cewa wannan shine ilimi zama da taɗi da hira da labarai waɗanda suke cike da ɓaramɓarama sai ɗauka wannan shine ilimi don haka sai rena ilimin waɗanda suke ba su cika magana ba ba su cika magana ba wannan shi ne sifa ta malamai magabata malamai magabata ba su cika ɓaɓatu ba ba su cika magana ba in ko har kaji sun yi magana to a cikin magana su za ka ga alamar tsoron allah tare da ita magana ce za ta fito daga zuciya kai tsaye sannan sai ta shiga zuciya to waɗanda suka zo baya kuwa ɓaɓatu ne kullum aikinsu sai su rika zaton cewa wannan ɓaɓatun shine ilimi waɗancan kuma da suka yi shuru rashin ilimi ne yasa suka yi shuru to ibn rajab alhambali a cikin littafin sai nuna cewa wannan rashin sanin abin da suke yi ne suke abdullahi dan abbas ya ji wasu suna rigima akan addini yake cewa amma alimtum inna lillahi ibadan askatahum khashiyatullah min gairi ayyin wala bukmin baka san cewa ba ku san cewa a ciki Allah yana da wasu bayi ba wanda tsoron Allah ne yasa suka yi shiru ba wai dan ba su da baki abin magana bane ko kuma kurame ne wa annahum lahum al-ulama wal fusaha wat tulaqa kuma wa annahum lahum al-ulama kuma malaman na hakika ne masu fasahar ne masu sakakken baki sune masu hankali su ne suka san ayyamullah suka san tarihin kafuwar duniya da irin ya rikita rikita da ta kafuwar duniya har zuwa wannan lokaci ghaira annahum idza tazakkaru azamatallahi tashat uquluhum ce sai dai duk sanda suka tuna girman Allah sai kaga hankalin su diya tashi wamkasarat qulubuhum zukatansu sun karaya wanqata'at altinatuhum harsunan su su ainihin datse su yi shiru su rasa abin fada hatta idza tafaqu min zalika yusari'una ila Allah bil a'mal az-zakiyah yayin da suka farfado kuma sai kaga suna masu gaggawa zuwa ga ayyuka waɗanda suke masu tsarki har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa wanda yana cikin littafin ah, hilyatul auliya na Abu Nu'aym waɗannan su ne malamai ko kuma waɗanda suke kishiyon malamai wato waɗancan su ne malamai waɗannan kuma su ne ajiyaul ilm malamai kamar yadda muka faɗa su ne sammamul aman wato da su ne Allah subhanahu wata'ala yake tsare rayuwar al'umma shi yasa auka musu da su kansu da ɓata su ba ƙaramin haɗari ba ne a cikin al'umma wani abu ne wanda yana da haɗari kwarai da gaske domin abu ne da ba zai takaita zuwa ga wanda ya yi shi akan wanda yake yin sa shi kaɗai ba abu ne da zai shafi al'umma duka al'ulama'u hum warasatul anbiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai magada annabawa ne ma'ana su ne suke zaune a mazaunin da annabawa suke zaune a da can kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka samu wani annabi ya tafi al'amura sun sakwarkwace sun lalace sai Allah tashi wani annabin a makofinsa. sai ya jaddada abin da ya bari abin da ya lalace na addininsa da koyarwarsa wannan al'umma ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara annabin annabin ta shine annabin karshe babu wani annabi da za a yi bayansa to idan abubuwa suka lalace su waye za su yi aikin da annabawa suke na jaddada wannan abin su ne malamai shi yasa annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya suke dauke da merafin nubuwa don haka kujerar da suke kai kujera ce wacce suka gaji ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wulakanta ta wulakanta su wulakanta wannan kujerar ne kada ka za cewa in ka wulakanta malami na Allah abin ya taƙaita ne gare shi shi a'a ka wulakanta abin da yake wakilta wannan kuma abin ne sananne a rayuwar dan adam duk wanda aka ce gashi yana wakiltar wata al'umma ko yana wakiltar wasu mutane to a yayin da duk aka wulakanta shi to an wulakanta duk wannan mutane duk inda shugaban kasa ya je aka yi masa wulakanci kasar aka wulakanta gaba daya duk inda gwamna ya je aka yi masa wulakanci jihar sa gaba daya aka wulakanta duk inda ciyaman ya je aka wulakanta shi an wulakanta duka local government din saboda shi ramzi ne symbol ne kawai yana alama ce ta waɗannan mutanen su suka zaɓe shi a kan ya riƙe wannan matsayi to aka wulaƙanta shi ko an wulaƙanta shi ya sa malamai suke cewa masu zagin khalifancin abubakar da umar to suna zagin dukkan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam su waye suka haɗu suka naɗa abubakar a matsayin khalifan su duk sahabban annabi ne zaka in ka ce ka ɓaci abubakar ko rashin yadda to kare da hankalin duk sahabban ne gaba ɗaya haka nan sayyidina umar haka nan sayyidina usman haka nan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu don haka wanda zai soki malamai hadarin ba zai tsaya a kan wannan malamin ne kawai ba zai shafi matsayin da yake kai ne kamar yadda girmama shi ba kana girma shi ne saboda zatinsa saboda halittarsa saboda kiran da Allah ya masa a'a kana girma shi ne saboda abin da yake dauke da shi abin da yake dauke da shi kake girmamawa to haka nan wulakanta shi din ma wulakanta abin da yake dauke da shi ne malamai su ne suke tsare tsare boda ta al'umma yau aka ce ga wata ƙasa da take da abokan gaba da makiya suna yunkurin kawo mata hari a kowane lokaci suna shirya mata kitififi da makirci to babu shakka tana buƙatar ta sanya tsaro akan iyakokinta kuma kowace ƙasa ma tana da tsaro akan iyakokinta domin kare martabar ƙasar da mutuncinta to yau aka ce ga wata ƙasa babu tsaro akan iyakokinta ya kake san wannan ƙasar za ta kasance to haka malamai suke a cikin al'umma su ne hurrasul hudud su ne harasul hudud suke tsare da iyakoki na al'umma yau idan aka same su aka bibbige su ɗaya bayan ɗaya to shikenan al'umma ta zama ta zama wato wani abin farauta rayuwarta gaba ɗaya ta zama a hannun abokan gaba to shi yasa malamai suka yi fadakarwa akan cin mutunci da ƙoƙarin zubar da haiba ta malamai waɗanda suke yi suna cutar da kansu kuma suna cutar da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa dukkan wanda zai rika magana akan wani yana masa sharri yana masa ƙazafi to alama ce ta cewa wanda yana daga cikin ashiraren bayan Allah hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibn ghan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhikra Allah wa shiraru ibadillah almashya'una bin namima almufarriquna bain alahibba albaghuna lilbura'i alanat mafi alkhairu alkhairu bayin Allah sune wadanda in an gansu ake tuna Allah mafi sharrin bayin Allah sune wadanda suke yada jita-jita da annabimanci suke raba masoya suke kokarin su bata marasa laifi su bi gina musu laifi wanda duk suke sukan malamai mufsidu da fil ard inna allaha la yuslihu amal al mufsidin Allah baya taba gyara aikin masu barna suna sukan masoya Allah domin kamar yadda ibnu hajar a karkashin hadisin man adali waliyan yace al waliyu ana ana nufin al alimu al alimu billah masanin masani wanda ya san Allah yake karantar da addinin Allah shi ne waliyu ba wani ne can da yake zaune a jeji ba ko yake zaune a wani guri a keɓe ba cikin jama'a ba a yana cikin jama'a da bai ce to Allah subhanahu wata'ala a cikin wani hadisi yake cewa duk wanda yi gaba ko man azali waliyan ya cutar min da nawa masoyin fakat azantuhu bil har to ina masa shelar fito na fito da shi ina mata shelar yaki wane ne zai iya rukumawa da Allah ya kai labari babu shi wanda duk zai soki malami ba bisa haƙƙi ba babu shakka ya sa kan shi a matsayin da idan malamin na ya buɗi baki ya ce Allah ya saka mata sai ya gani sai sakamakon da ya samu domin a ƙasirin hadisin yana cewa annabi sallallahu annabi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la uizanna wallahi Allah ce wallahi idan ya roki ni sai na bashi in ya nemi tsari a waje na sai na bashi sai na bashi kariya saboda haka yayin da mai suka yake suka to wanda kuma kake sukan nan iya buɗu baki magana ya nemi haƙƙinsa a gurin Allah Allah zai karɓa masa annabi sallallahu alaihi wasallama ce taqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu sakamaki babu shamaki tsakaninka da Allah ko da ko kafiri ne ko kafiri ne ka zalunta ya daga baki ya daga hannu ya roki Allah ya saka masa to Allah subhanahu wataala zai ce da shi la ansurannaka walau ba'da hin ko ba yanzu ba sai na taimaka maka sai Allah ya karɓo masa haƙƙinsa kuma idan kana suka ko kana aibanta malami da wani abu kaddara ya yi wannan abin ba ka tsoron Allah ya jarrabe ka kai ma da irin wannan ko fiye da shi Allah na iya jarrabar ka ibrahimun eh, naka'i rahimahullahu ta'ala yana cewa inni ajidu fi nafsi inni ajidu nafsi tuhaddithuni bi shay fama yamna'uni an atakallama illa makhafata an ubtala bihi nakan ji wani abu a raina ina so in faɗa amma abin da ke hana ni in faɗa tsoron kada a jarrabe ni da wannan abu amr ibn shurahbil yake cewa law ra'aytu rajulan yarda'u 'anzan anazan fa dhahiktu minhu la khashitu an asna mithla alladhi sana da yau zan ga wani mutum yana ya kama wato nonon akuya yana sha ya kama hantsan ta yana tsotsa kamar yadda yaro ke tsotsan nonon a wajen mamansa yace san ne masa dariya sai na ji tsoron kada ni ma Allah ya jarrabe ni in aikata abin da ya aikata saboda haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa albala'u muwakkalun bil qawli law sakhirtu min kalbin la khashitu an uhawwala kalba yace bala'i jarraba tana hade da magana abinda kake furtawa yace da zan yi wa kare izgili in masa izgili da na ji tsoro kada Allah ya rika da ni in koma kare wannan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake faɗar wannan wani malami yana zagi yana ɓaci yana sukan malamai a gaban almajiransa Ɗabi'ar ce al'adar ce duk sanda ya zauna almajiransa da dai ta kiran sunan malamai ya ɓata wannan ya yi ma wannan shagube ya yi ma wannan ba'a ya yi ma wannan kaza wata rana yana cikin yin haka ɗaya daga cikin almajirin abun bai ba shi sha'awa ba sai tashi gaban jama'a ya share shi da mari ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid kaga ba abin yi masa magana ba ah, to ba kai ka nuna mana rena malamai ba to dan na rena ka wani abu ne abin da ka koyar da ni ne na dabbaka fala tajza'an min sunnatin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha kada ka yi baƙin ciki ko ka yi damu a kan wata sunna da kai ka sunanta ta ai wanda ya kamata yarda da sunna ne wanda ya fara sunanta ta ya kamata in aka yi ɗabbaka irin wannan suna ya ji daɗi saboda haka akwai yiwuwar <clears throat> wanda yake sukan malamai a jarabe shi da su'ul khatima ƙarshen sa ya zama bai yi kyakkyawan cikawa ba bai yi kyakkyawan karshe ba ah, a cikin addurar kamina na ibn hajar al ke maganar wani alkali masani malamin shafi'iyya bin mazhabar shafi'iyya ne sunan shi Muhammad ibn abdullahi Zabidi da aka haife shi shekara 710 yana da littafin Sharh at wanda ya rubuta shi a sifili 24 ya karantar yayi fatawa almajiran suna da yawa a Yaman kuma ambatansa ya shahara sai dai ya kasance mai yawan sukan malamai da bata su da lalata wato sirarsu kullum ya tashi magana ba alheri aljamalul misri yake cewa ya gan shi lokacin da zai yi butu harshensa ya zazzago ya yi baƙiƙirin yake cewa fakano ya rauna أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في محي الدين النووي رحمه الله sai waɗanda suke gurin suka tsammanin abinda ya ja Allah ya masa wannan su'ul khatima saboda yawan suka imamun nawawi da yake imamun nawawi mai riyadu salihin saboda haka al-sa'idu man man wu'iza ko wa'aza bi ghairihi la man wu'iza bihi saboda haka wanda zai yi da baki zai iya gamuwa da wannan ina kuma ga wanda zai rubuta ya rubuta a yi ta karantawa a bayansa shi ya sa suka ga malamai a rubuce yake da haɗari fiye da ma da baka da baka watakila in ya wuce kila amma a rubuce wani abu ne da wasu za su ta karantawa imamu ahmad yana cewa luhumul ulama'i masmuma man shammaha marit wa man ha ma'a ce laman malamai dafi ne da shi wanda ma ya shinshina sai ya yi rashin lafiya wanda ku ya ce sai ya ci to zai game da ajalinsa wata rana an ambaci wani mutum a wajen alhassan ibn zakwan ɗaya daga cikin malamai magabata sai aka ambaci wani mutum aka ɓata shi sai ce ma latar kuro ilama bishai in fayumitu Allahu kalbaka yi shiru kada ka ce za ka rika aibanta malamai da wani abu Allah sai ya kashe zuciyarka sai ya kashe ma zuciya saboda haka luhumul ulama'i masmuma kamar yadda al-hafiz ibnu asakir a cikin littafin sa tabinu kadhibil muftari yake cewa wa'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi waj'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi anna luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi fi hakki astari muntaqisihim ma'luma yace ka sani Allah ya ji kaina ya ji kanka naman malamai yana da tsaci yana da dafi kuma al'adar Allah subhanahu ta gudana akan tona asirin wanda zai rika ciki wato aibanta su yana jingina musu ta waya maganganu da dama malamai sun yi akan wannan idan muka ce shi ma wannan gaba za mu tsaya mu tattauna ta to babu shakka ita kanta za ta cinye mana lokacin gaba daya amma me yake jawowa a rika samun irin wannan ba an ce saura minti saura minti goma ni kuma yanzu ne rabi <laughs> akwai matsala wannan gaba da zamu shiga tana da muhimmanci kwarai da gaske amma bari mu shafa kanta in yaso wani lokaci a wasu guraren ba yi ta gaba daya yanzu ko ina kai magana tana isa zuwa ko ina da ina me yake jawowa wasu suke kama sukan malamai ba gaira ba dalili zan faɗi kanun labaran abu na farko tashyikhus suhuf wa iftiqad al-qudwa wato galibi waɗanda za ka samu suna yin wannan ba su ɗauki ilimi a gurin malamai ba kawai gurin littattafai suka rika buɗawa suna karantawa kawai za ka ba su san ladabin zama da malami ba sauraka ba su da ƙuduwa ba su da wanda suke koyi da shi a rayuwarsu wannan sababi zahiri yake ga wanda duk karanta yayi karatu a gaban malam to ba ilimin kada yake ɗauka ba yana ɗaukan ilimin tare da al-akhlaq shi yasa mahaifiyar imam malik takan ce da shi ka tafi gurin rabi'a ibn abi abdurrahman ka koyi ladabi kafin ka koyi iliminsa sauraka wanda ya zauna gaban malami zai koyi abu biyu ne zai koyi ladabi da girmama malami sannan kuma zai koyi ilimi sabanin wanda kawai ta ka da wato hawan kawara yi wa karatun to wannan ba zai samu wannan ba a gurguje kenan abu na biyu abu na biyu istijalu tasaddur wato mutum ya ya tafasa bai kone ba ya kone bai tafasa ba ya kone bai tafasa ba wato ya nuna bai bura ba an san bura sai an bura ake nuna to shi ya nuna tun kafin ya bura saboda haka za ka ga wasu ba za su tsaya sai haƙuri su yi karatun ba Allah Allah suke su ma su ɗare mimbari Allah Allah suke su ma su zama masu fatawa su zama masu lafiya su zama ya ƙi haƙura ya zauna yi karatun to irin wannan sai ya ga cewa malaman tun da ya ɗan samu ɗan kaɗan ya ji ya ishe shi sai ga malaman kuma sun tashi daga aiki me zai da su saboda haka yanzu yana da kasussuka yana da 'yan takardunsa da zai leƙa sun ishe shi ire-iren wannan suna wato karkashin eh, wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a faɗa amma za mu bashi abu na uku at-ta'alu nuna ilimin ba tayan ba ilimin wato bai ma yi ilimin ba amma kuma zai nuna wa mutane shi ilimi shi mai ilimi ne kamar yadda Abul Hasan al-Qali rahimahullah yake cewa tafaddara lit kullu muhawwisin balidin wa yud'a bil faqih al-mudarrisi fa hukka li ahli al-ilm an yatamathalu ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها وحتى سامها كل مفلس يا wuce gaba kowane wawa sakare ya wuce gaba shine malami ana kiran shi faqihi ana kiran shi mai ilimi yace to wannan yasa ya cancanta ga dukkan malamai su faɗi wannan baiti shahararre wanda ya shahara a kowane majalisi laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha ta rame ta rame har ana ganin ƙodarta saboda ramarta saboda ka kowane ma bita can zai iya zuwa ya taya saboda yana ga za ta sayu abu na hudu shi da al'iktirar bi kalamin ulama ba'dhum bi ba'd yana duba a littafai sai ga malamai wani malamin yayi magana akan wani malamin wani malamin yayi magana akan wani malamin maganar da su suka yi bil ijtihad ko kuma a'a saboda wani tawili ko kuma saboda wani dalili na ilimi kamar abinda muke muka sani ilmul jarh wa ta'dil ilimin yabo da fallasa wanda ilimi ne da aka kafa shi domin tantance hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wale daidai wanda ba daidai ba saboda ka suna daukan shi bi qadaril haja gwargwadon abin da suke bukata shi suka dauka to wani lokaci akan samu wani ya magana akan wani ma ba bisa daidai ba bisa kuskure karshe magana tashi ba za a karbe ta ba to shi yana karanta waɗannan sai ga ce ah to ashe magabata ma sun sassoki junansu zaka me zai hana ni ma in yi suka ga waɗanda muke tare da su to wannan shi ma sai ya jefa shi cikin wata talaba ya wace ba zai iya fita ba abu na biyar watakila zai ce yana kwaikwayon ibn hazm abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri malamin nan na fiqhu malamin fiqhu ne wanda ma'ruf ne sananne ne littattafansa suna tsauke da kalmomi masu tsauri da suka ga malamai manya irin su maliku irin su abu hanifa irin su shafi ba wanda yake ragawa don akwai wanda yake ragawa kaɗan kaɗan bai wuce imam ahmad ba amma sauran yana musu yadda ya ga dama yana wato gurzas da yadda yake so to shi a tarihi akwai dalilai na farko wato yawancin karatunsa ba a hannun malamai yi su ba daga kamar yadda al-shatibi ya faɗa a cikin al-mawafaqat yana daga cikin dalilin da ya ja shi ga haka sannan na biyu kuma ya haɗu da ƙiyayya ne mai tsanani ta malaman zamanin sa waɗanda suke jingina kansu ko dai ga mazhabar malik ko ga musamman mazhabar malik wanda ita ce take da ƙarfi a abin nan ya ga bala'i iri-iri a wajensu har kona masa labararinsa gaba ɗaya an yi shi yasa shi kuma in ya tashi sai ya iba karan mahaukaciya to kai kuma a yanzu mai aka yi maka an kona maka ka ne an matsa maka ne don mene za ka ce za ka kwaikwayi ibnu hazm to ire-iren wannan abu na shida jahiltar darajar wanda kake suka matukar baka zauna da mutum ba baka yi mu'ayyashinsa ba tana yau ka jahilci matsayinsa ka jahilci matsayinsa shi kenan za ka iya jingina masa abinda ba shi ne ba watakila da ka san shi da ba za ka faɗa abinda ka faɗa a kansa ba <coughs> bari yi misali ba da kissa guda ɗaya ta ce kissar ibn mubarak yake cewa lokacin da ya zo sham ya haɗu da al'auza'i al'auza'i ɗaya daga cikin malamai manyan malamai ne da cikin malaman hadisi cikin malaman al'umma matsayinsa a sham kamar matsayin imam malik a madina gida sai na ebo da cikin abu hanifa sai na zaɓi wasu matsaloli masu kyau